kamar a ƙarshen kowace shekara shugaban ƙasa kamar paul ya yi jawabi ga al'umman ƙasa wanda a ciki ya yi batun boko haram inda ya yi batun hare-haren da 'yan boko haram ɗin suke kawowa cikin jihar arewa mai nisa kuma ya ƙara da cewa kamaru a shirye take da ta ga bayan boko haram tare da hana mata shigowa cikinta hakan ke faruwa a yanzu tunda a kulla yaumin 'yan boko haram suna shigowa kamaru amma saboda irin matakin da fulbe ya dauka na tura tarin sojoji da makaman yaƙi su 'yan boko haram ɗin sukan ja da baya bayan an kashe musu mutanensu a halin yanzu dai sojoji sama da dubu bakwai ne suke jibge kan iyakokin kamaru da najeriya cikin jihar arewa mai nisan a ranar litinin nan cikin wani bidiyo da aka nuna ta yanar gizo a youtube abubakar shekau ya yi kira ga paul biya inda ya ce mishi idan bai bar tsare-tsaren da yake yi ba na yaƙi da 'yan boko haram za su mai da kamaru kamar najeriya shi abubakar shekau da ya yi magana cikin harshen larabci ya ƙara da cewa paul biya sojojinka ba za su iya yi mana komai ba in ji shi cikin jawabin da ya yi a ranar alhamis nan da rana a yayin da ake bikin taya murna na shiga sabuwar shekara da jakadun kasashen da suke aiki a ƙasar kamaru suka yi paul biya ya yi kira ga kasashen duniya inda ya ce Je aujourd'hui insister sur le caractère global de la menace dont nous sommes l'objet. Ceux qui ont tenté d'asservir le Mali. Ya ce, ina so a yau yi sharhi kan irin hatsari da muke fuskanta waɗanda suka yi ƙoƙarin tada zaune tsaye a Mali waɗanda suke kawo hare-hare cikin ƙasanmu waɗanda suka haddasa rashin zaman lafiya a jamhuriyar afirka ta tsakiya da waɗanda suka kawo tashe-tashen hankula a somali suna ci gaba da neman cimma burinsu ta cin mutunci da wulaƙanci cikin ƙasashen Saboda haka ne Paul Biya ya ƙara da cewa. global global. de la communauté internationale et notamment de l'Union africaine et de nos organisations régionales. Da hare-haren taron dangi mai da martani na taron dangi shine ya kamata ya zamo amsa na kasashen duniya musamman ma na kungiyar Afirka da kungiyoyin kasashenmu na Afirka. Wannan kira ne saboda a taimaka don tabbatar da zaman lafiya a ƙasar Kamaru da ma kasashen Afirka. mamadu danda sashin hausa na murya amurka a jamhuriyar kamaru